an karanto kisoshin annabawa Allah ba za a ba shi wannan ayoyin ba ah, sai Allah ya ce aka ce ai su ayoyin ba su suke shiryarwa ba wa inna Allah ya dullu man sha'u wa yahdi ilayhi man anaba ai Allah shi ne yake ba da shiryarwa ba wai ayoyin suka shiryarwa ba in Allah ya kawo aya sai Allah in ya ga dama ya musuntar da wai da ayan da janna an samu hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tuba wata bishiya ce wanda babu kamanta aljanna akan yi tafiyan miloli ɗaruruwa a cikin don girmanta ita bishiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anan za a zo masa bukkansa sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan bishiya wajen saduwa da ma sallallahu alaihi wasallam duwalan husnul ma'ab su kam husnul ma'ab makowa ya ta zai kasance a kansu ba wani jalun su mummunan gida su wayancan suka su imani ya kare a kansu amma su nan kam wani suka yi suka aika masu kyau to su kan fa wasu ma'abi lallai makuwa mai kyau shine tabbata a kansu kazalika laka haka dai ya rasu rasulullahi yanda ka ji muka gayanta maka kissoshin annabawan da muka kassanta maka haka kai muka aiko ka fi ummatin cikin wannan al'umma karkarin kallon umar wanda umare sun wuce kafin ita an yi labarin annabi nuhu da al'ummansa an yi labarin annabi hudu da al'ummansa an yi labarin annabi salihu da al'ummansa an yi labarin annabi ibrahim da al'ummansa an yi labarin annabi lutsu da al'ummansa an yi labarin annabi musa da al'ummansa an yi labarin annabi da al'ummansa duk dai yo'in na rusuli sun wuce kai ko muka aiko ka wajen wannan al'umma wanda mun riga sun wuce kafin ita kai aikanka zuwa ga al'umman ka ne amma ba su kare zuwa ga duk duniya gaba da sallallahu alaihi wasallam wa ma sanaka illa rahmatul alamin gaba da sallallahu alaihi wasallam shi al'um shi annabi duk duniya sallallahu alaihi wasallam da tallo alaihim mullazi awayna Ilaika. abin da ya sa muka aiko ka don ka karanta musu wannan littafi alqur'ani wanda muke maka wahayinsa da suke neman aya ai ga babbar aya na an baka ya rasulullahi shi ba yanzu an ce maka ina taguwan da aka ba annabi salihu babu ita ta kare in aka ce ina sandan annabi musa babu ita ta wuce ina makahon da annabi isa ya warkar ina macicin da ya tayar ina duk wanda sun wuce dama na ɗan lokaci ne su in wuje na wuce dama da yake annabi na lokaci ne mu yi zuwa ɗan lokaci ne amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turan da Allah ya aiko shi ne annabi har tashin duniya da kullum ka tambaya ina mujizansa sai a ashe gashi nan a fili alqur'ani ba shi sifan Allah ne babu ne mai karewa ba suna su cikin cikin da aka musu mujiza amma shi manzon Allah sifan Allah ne Allah ya mai da shi mujizansa ya mai da shi aikansa in an tambaya me Allah ya aiko manzon Allah da shi Qur'ani kuma menene mujizansa Qur'anin dai kuma Qur'anin kullum yana nan gagarau kullum kowane zamani shi Allah ya saba in aiko annabi to irin abun da ake tinkawo da shi a zamanin da shi ne zai ba annabin ya yi fice a kansa zai zai shi annabin Allah ne misali annabi Musa a zamaninsa sihiri ne yake zama wani abu shi ne ake kwarewa a kai a zama mutum ya zama wani abu to sai aka aiko annabi Musa da wani abu mai kama da irin nasu amma shi mu'jiza ne ba sihiri ba sihiri mu'jizan ta karya sihiri to cewa sihiri karya ne da aka ma wasu suka yi ma annabi Musa alaihi salam shi kuma annabi annabi annabi Isa a zamanin sa, ilimin likitanci shine ya shahara a zamaninsa to shi ya gaba shi yana yin abin likita ba zai iya yi ba likita wanda zai iya yi ya warkar da marar lafiya amma in marar lafiya ya mutu liga ta da shi to annabi musa shi ya kai mataccen ma zai tada da shi san shi annabin allah ne ba ya tsaya wajen likitan jima yi mujiza ne nasa to yi manzon allah da ya ja zamaninsa cikin laraba abin da ake tinkawo da shi fasaha na larabci har ya kai akan zo kamar saura wata ɗaya a yi aikin haji a lokacin za a zo a ci son suku kaza to a nan za a zo a yi gudi na kasidu da kudubobi a ruwa wacce a yi kamar musabaka akan kasidu da kudubobi a zo tete ta yi fasaha to wanda da ji wanda da ji fasaha nan ita biyan ta bashi biyan ta ci kullum fasaha a je a rubuta ta a jikin ɗakin Ka'aba wannan shekaran da wannan za a yi wa Ka'aba ado cewa wannan fasaha yau ga wata ko ba ta kauna a nan shekara ashe da fasaha kenan suke tankawa lokacin to sai Allah ya kawo zuwa da Qur'ani Allah ya ce in kuna cewa muhammadu shi yake kawo ƙur'ani daga wajensa ba daga allah ba ai kuma larabawa ne irinsa ku kawo irin naku man a jarraba a gani suka kasa allah ya ce in kun kasa kawo kamar ƙur'ani to an rage muku aiki ku kawo surori goma irin na ƙur'ani ashe suwar ku kawo man in kuna kai shi ba nasa ba na allah ba ne nan ma suka kasa Allah ya tuyo dukan bi suratin min mislihi da kun kasa Qur'ani kun kasa surori goma to kawo sura ɗaya kai irin Qur'ani irin ko mai aya uku kaman kaman kaman inna daina kaman idza jaa kaman wadasi su kawo sura ko mai aya uku nan ma suka kasa ashe kai Allah kan ma yace wa in taf'alu wa lan taf'alu wa illan taf'alu wa lan taf'alu wato ba kun ga ba to har abada ma ba za ku iya ba don qur'ani maganan Allah ne kuma suka kasa ai in dai aka ga an ce wa mutum ga fansa sai ya ɗauki makami ai ya kasa fansan ne a ce ga sa kaza ne sai ya ɗauki makami ai fara ai ka san ya kasa biyan fansan ne sai ya kowa makami ko ashe da suka ɗauki matuƙa suka tasara manzon Allah sun kasa kawo abun da su kawo ne kenan sai ya zama kowa faɗa yadda ana ana ana ana ana ashe kenan lalle Qur'ani ya isa aya ya isa mu'jiza wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kullum haka yake Qur'ani duk zamani in ka zo zamanin da ya jin Qur'ani yana bugawa a lokacin ana faɗan wani a wani lokaci lokacin hankali shine ya ɗauki hankalin mutanen duniya cewa komai sai hankali ya yadda za a yadda da shi to wayansu masu fatauci sun je wani garin da sarkin garin ba musulmi ba ne masu maganar hankalin ne sai ya su a yi debate wato a yi mukabala akan musulunci aka zo aka yi aka yi suka je to mu ma ba a malamai bane amma in sha Allah muka kawari za mu zo da babban malamin mu sha aka zo da malami Haka zauna a debate sarki na tambaya malam na ba da amsa sarki na tambaya malam na ba da amsa akan wai shi Allah yaya Allah yake yaya wane ne ubangiji Allah malam na ba shi ana na ba shi amsa har la'asar sai sarki ya kai lalle wannan Allah naka ya isa masa amma za abin da yake so in sani me aikin sa me aikin sa yace to ranka ka daɗe kana tambaya tun da safi kana tambaya na ina baka amsa har yanzu yau wannan amsan ba zan baka amsa ba sai ka sauka kan kujeranka na hau ya ce don wannan sai ya sauka ya ce da aikin Allah ke kullum yau yi an ya dora wannan ya soke wannan ya ba wannan ya hana wannan aikin Allah kenan to kullum ku ya ni cikin mujizansa daga an taba shi zai ba da amsa da mujizansa aka haka ta wani ya samu malamin musulunci ya ce kuna shiga qur'ani ba abin da ba cikin sa malamin gina mai shayi ya ce kwarai kuwa sai ya ɗebo kwanukan Ah, shinkafa sai ya ce to ina so ga wannan kwano kaza na shinkafa ka gaya mini in za a toya masa masa nawa zai yi wannan kwano za su bada masa nawa kenan ya ce an gama sai ya ce a nemo mata masu aikin masa aka nemo su sai ya ce musu ga wannan kwanukan kwanon shinkafa kaza ne in za a toya masa zai ba da masa nawa kenan suka ce zai ba da masa kaza kenan eh to kaji amsan ka sai ce ai ba ya ce qur'ani ne ya yace fasalu ala zikin kuntum la ta'lamuna qur'ani ne ya ce ka tambayi wanda bai sani ba in kai ka sani ba to da su ne ma abu ta masa sai a tambayi zuwa qur'ani ya tambayi kasu sun ba da qur'ani ya ba da amsan kenan ka haka ya yake kullum cikin mu'jiza ce hatta irin zamanin mun nan zamanin memory zamanin memory zamanin abubuwa duka sai ka samu qur'ani ya riga ya tafi a tun dini an wuce ce yake cewa irin zamanin mun nan ana ganin saurin haddace abu an sa abu an ɗauke shi a waya kaga cewa yace a zamanin nan ne ake ganin yara ƙanana suna haddace ƙur'ani yaron da bai sai ya buɗe baki yi magana ba amma sai ka ji ƙur'ani, gaba ɗaya ya haddace shi a kai. har yau ya cewa ba za ka taɓa samun littafin da ya kai shafi ɗari bakwai yaro ɗan shekara bakwai ya haddace shi ƙur'ani. ka samu littafi ya kai shafi ɗari bakwai amma yaro ɗan shekara bakwai har ce in ba ƙur'ani ba ita da ke samun wannan ce yake me yasa saboda ƙur'ani maganan Allah ne yaro kuma Allah ne ya yi sai ya haɗa kayansa subhanahu wata'ala saboda haka shi lallai ƙur'ani ya isa mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙur'ani mu'jizan manzon Allah ne littafi na ibada littafi na imani littafi na ilimi ƙur'ani kenan komai na cikinsa to amma da yake su kafirai Allah bai riga ya musu ya buɗe musu imanin ba wai suna neman ayoyi irin wanda aka ba alin alan fi mu an la kitabu yutla alai ashe wannan qur'ani bai yashe cewa mujizan kama ya rasulullah ai duk mai ne mujiza ko ya tabbata qur'ani mujiza ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa har yanzu baya karantawa da aka zo hudaybiya sayyidina ali karam Allah wajahu shine yake rubuta yajjejeniya tsakanin manzon Allah da kafiran Makka sai jahaza ma ahada rasulullahi suka ce a ce rasulullahi ya ce kawai da Muhammad ibn Abdullahi ka ce rasulullahi ya ce a sai na yi sai daga hau sai kalin manzon Allah manzo Allah ya ce kamar ku suke so ya za a kallon manzon Allah wanda ne ga wuzo yanda yake so sai kallon ya ce wallahi ya rasulullahi wannan hannun ba zai goge rasulullahi ba wannan hannun ba zai goge rasulullahi ba Allah ya saka shi mu da alheri ya ce wai nan ladabi ne ya haɗu da umarni to bin ladabin ya fi wanda ka bai da bin da ka bi umarnin manzon Allah ne ce ayi fa in ya ba da umarni aka ji an rinda da amma ko goge rasulullahi rashin ladabi ne hadiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai sai na ali ya gabatar da ladabi akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau yake buga misalin sa wai kaman mai gida ne ya auri mace karama mai karamin shekaru sai ta bata masa rai yana so ya mata bulala amma ko hannunsa na ciwo sai ya kira babban ɗansa ya ce ka gani wannan tamun kaza tamun kaza saboda haka amma wana ce ba zai mutu hukunci ba ina kai ga mutu hukunci dauki ba nan ka buge ta in ya buge ta ya bugi matan baba in ya ki bugan da ba ya ki umarnin baba Allah wanne ya kama shawara ya yi ya tuba ba mun tuba ne duk mun tuba mun tuba duk mun tuba don kar aje gaba hankali ya dawo su hankalin su ya kwanta tsakanin da baba da mama ya tuna cewa ka taɓa dukan matan gaba tashi hankali nan zai zo saboda haka ashe nan sai na ali sai ya bi ladabi akan umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka malamu da alheri eh da za ka rubuta Muhammadu Ahmadu Hamidu Mahmudu a rubuce ka kaga wani manzon Allah wanne ne Ahmadu a ciki ba zai gaya maka ba ka rubuta a rubuce Muhammadun Ahmadun Hamidun Mahamudun ka duk suna yansa ne ko in za a rubuta ga yi wanne ne Muhammadu a ciki a cikin rubutun nan ba zai gwada maka ba yadda ga kwanakin ba ya wuce wajen ne ya wuce neman iya rubutu ya wuce neman karatu ya wuce ya ga neman karatu neman sani ake yi to shi Allah ya riga ya ɗauke masa ya ce maka wa Allah maka malan ta kunta alam ya huta karatu sallallahu alaihi wasallam malan yinsa Allah alimin gaba eh, shafi shi ne malaminsa Allah mun guyi sannan kuma ana rubutawa ne don kar a manta ya zama da kar a manta to shi Allah ya ba shi garanti zai karantar da shi ko ba zai manta ba sanukul uka falatansa sannan zai bata masa wani rubutu kuma bayan ya samu wannan garanti daga Allah to zai yace a bashi rubutun da sai da Ali yayi yace ina ne daidai wajen don ya sa wani ya goge wajen wai sai zai canje daga yanzu zuwa na shi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta haka yake amma ya shekara arba'in a cikinsu ko fita gari Allah ya hana da za a je lokacin a ƙananan shekaru sallallahu alaihi wasallam yana hannun babbansa abu talib abu talib zai je mutauci manzon Allah ya ce zai bi shi ya ce zo mu je suka je hanya wani rahibi ya gane shi yana nufin ƙarshen zamani ya ba shi ya dawo da shi bai sake fita ba sai cikin karaukan sai da aka bija lokacin da je kasuwanci a jihar shi ma ta je aka kasuwanci aka dawo makaranta aka je ba iyakan fitansa makka nan wannan fita biyun yayi har shekara arba'in sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a zo aka bi ilimi masu wuri su rubuta ilmi ya ba da labari tun kafin halitta ya abun yake da Allah zai halitta da me Allah ya fara da za a yi sammai da kasayya aka yi cikin kwana shida duk da ya ba da labari dan adam ɗin adamun farko manzon Allah ya ba da labari ya ake ake adamun farko gwagwarmayan da aka yi tsakanin sa da mala'iku da tsakanin shaidan da shi duk annabi sallallahu ya bada labari kai zamansa a janna manzo Allah ya bada labari sa a janna manzo Allah ya bada labari inda ya sauka manzo Allah ya bada labari kai kera masa hawwa'u manzo Allah ya bada labari kai cikin farko da aka fara yi a bayan ƙasa tsakanin Adamu da Hawwa'u manzon Allah ya bada labari mai adam ya faɗa da ya ga cikin mai Allah ya gaya masa har aka ji aihuwansa duk manzo Allah ya bada labari ya ake ayyuwan saurayin adam a ciki zai zauna yana mani kwana arba'in yana da uh, jini kwana arba'in gudun tsoka kwana arba'in har a haife shi manzo ba bada labarin wani sallallahu alaihi wasallam ya zo tarihi ya bada labarin annabi nuhu ga annabi adam ya fara bayinsa ya ba ta annabi nuhu ga abin da ce, ga abin da aka gaya masa ga kuma karshe abun da ya faru ya ba da labarin annabi hudu haka annabi salihu haka har annabi isa haka duk dai wanda ya ba da labari kai ya ba da labari ga shi nan shi ma ya zo ga aikin da yake kawowa sallallahu alaihi wasallam kai har aje lahira dan aljanna shiga aljanna Allah sa da mu dan zai shiga wuta Allah ya kiyaye mu duk manzon Allah ya bada wannan labari wai kan in shi ba annabin Allah bane ina ya samo wannan ilimi ashe lalle manzon Allah manzon Allah ne lalle qur'ani ya isa mujiza cewa manzon Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka shi mu da alheri yana ba da hikayan wani abu ne ya tsakanin da wasu kiristoci a nan filato ya ce ya saba zuwa yake shiga ƙauyen filato ya yi wa'azi haka shehun namu Allah saka masa alheri to a yana da jama'an sa filaton sai yawanci kiristoci irin masu ya irin masu yawon wa'azi na kiristancin nan suka zama a majirin shehu suka yi magana da su sai suka ce musu to ku bari malamin mu yana zuwa in ya zo za mu ne ku zo ku magana da shi aka yi sa a shehu ya je sai zai kira su da zai kira suna magana a dama an cewa jajin bilafi a hasan suna magana da shehu sai shehu ya ce wai shi kam annabi isa shi ne annabi farko da allah ya ko suka ce akwai zane ibrahim ce to mu ɗauka ga kusa kama annabi ibrahim da Allah Allah ya aiko annabi ibrahim alaihi salam ya isar da aika ya gama daga baya wanda suka yi imani sun karɓa suna yin aiki da shi sai Allah ya aiko annabi musa sai suka ce suka yi karɓar na musa suka ce na ibrahim ya ishe su da Allah sun kyauta suka ce no ba su kyauta ba to suka yi musa suna yi suna yi suna yi suna yi sai isa ya zo sai yake Allah da ya aiko ibrahim ya aiko musa ni ma shi ya aiko ni in suka ce na musa ya ishe su ba su na isa ba sun kyauta ya ce no no no ba su kyauta ba ce da shi kenan isa ma ya isa an karɓa ya yi ya yi sai muhammad ya zo shi ma ya ce allan da ya aiko ibrahim ya aiko musa ya aiko isa shi ya aiko ni amma allah da duk yanzu a bar nasu gaba ɗaya a dawo a kama na hannuna da allah wanda ya ce na isa ya ishe ya yi muhammad ba ya kyauta sai suka yi shi suka ce muhammad ba annabi ba sai shi ce kai zan yi mamaki kuwa an yi yawa ba annabi ba muhammad din nan ga yadda ya taso ba garin karatu ba ne ya ce kai abin a garin a lokacin ma wanda iya rubutu da karatu a zai musu mutum sha bakwai ba ba baya cikinsu sai bayan ya kara zai a zo ya ba da ilimi ya ba da labarin da wata ba din nan da Allah in Muhammad ba annabi bane ina ya samo wannan ilimin? suka ce kana haifin qur'ani kenan ko shi na wuce qur'ani ko qur'ani ko qur'ani ko nake nufi ce qur'ani ba na muhammad ba abubakar umar shi ce eh abubakar da umaru su suka tara qur'ani waje guda aka tara shi zan waje guda amma yanzu duniya ba ta san abubakar ba sai don shi almajirin umaru ne duniya ba zan umar ba sai don shi almajirin annabi muhammadu ne a ce duk da aka yawo su na muhammad ne kenan sai suka yi shiru suka ce to shi qur'ani me za a riƙe qur'ani ya ce musulmi ya yi mata hudu amma shi muhammad ya yi mata tara wanne za a riƙe a ciki sai shi ya ce eh allah yakan ba annabi first class hmm. ya ba mabiyansa third class mu annabi mu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi first class yayi aure tana kai yayi aure ne yake so ya aura ya saki Allah mai dawo wannan first class din sa ne mu kuma namu third class namu da aka ba mu yi gudu in mun ga mu canja in mun ga mu canja mu wani gaba hana mu ba amma ku a matsayinku na kiristoci first class din annabinku ba aure class naku na mabiya mata ɗaya amma tun ne yanzu kana kawo shawaran kowa ya bar matsayinsa ya koma matsayin mai gidansa to zai yi shawara da musulmai yan uwana mu mu rinka yin mata tara tara ku ku ku na aure tun da kwanan ku bai aure ba tun da yanzu an bar yaron koya koma kaskai mai gidansa ne ni zai yi ya wuce mata ta tara tara ko kuwa ku daina aure sai ka ce ladi mai zuwa kana nan ko wa ka fara a shi kowa ya san manzon Allah manzon Allah ne kowa ya san Qur'ani ya isa mu'jizacciyar manzon Allah manzon Allah ne shi ta Allah ke gaya mana anan ai haka ga ku ya sallah cikin wannan al'umma a wato da sun wuce su don ka karanta musu wannan alqur'ani alwa ai awana alayka wa hum yakfuru bir rahmani amma kash su wa'annan kafirai suna kamice wa Allah ar-rahman ai inda za a kafirce wa Allah wa al'ummatan da suka wuce bai kamata a wannan al'umma a samu kafiri ba al'umman da Allah yake mata tajalli da sunansa ar-rahman bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil ar-rahmanir rahim saboda so annabin rahama yana cikin mu kullum Allah yana tajalli da tausayawa don me don mata da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam da in an ce a wanke a yanke mu za aka ce a wanke da in na za ta wani ashirin da suka wuce ba wankewa ake ba sai dai a yanke a yi jinya ya warke amma mu za ka ce mu wanke da Allah mu samu rahama ba mu samu rahama da in mutum ya laifi sai dai ya gaya wa malamin lokacin ko annabin lokacin annabin ya gaya wa Allah Allah ya ce bawan kawa ne ya yi laifi kaza yana neman ka masa gafara sai abun da Allah ya yanko masa ka yi kaza sannan maka gafara kuma sai ya yi ko da kashe kansa ne sai dai ya kashe kansa sannan masa gafara amma mu annabi annabi rahama da ya zo ka gaya wani ka saba wa Allah ma laifi ne ka ba wani labarin ka saba wa Allah laifi ne a wajen Allah ka zai bayin laifi kenan a tsakaninka da Allah kawai kai ka san me kai bagijinka ka ce Allah na so shi ga jikana ba gafara ba wana saboda annabi rahama ya zo da in za a magana wani zai ce watan layi tallahi uzkuruni wa tallahi amma mu muka samu matsayin a askurkum ko da mazan Allah ya zo shi Allah yake karanta mana cewa wani yaka bin ne duk irin wannan rahama da Allah yi wannan al'umma amma wa'annan kafin su kafa cewa Allah ar-rahmanu kuma Abu Jahal ya ji zan Allah na addu'a yana cewa Allah ar-rahman Allah ar-rahman ya ce abin yana ai shi ma Muhammadu yana cewa Allah ta Allah ɗaya ne ne yana ji shi ma Allah yanzu ba ɗaya bane akwai Ar-Rahmanu ba ne wasu wani Rahmanu sai yana ya Yamama shi ne Allah ya bashi amsa a can cikin suratul ah, yana ce masa rukullah ah, a Rahman ayyan matbalu asma'ul husni ai da arrahman da Allah duk sunan Allah ne duk wanda ya kira sunan sunan Allah Allah ka kira nan kuma irin zamanin mun nan ka je wasu magana wai wai tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya ta irin wannan maganar ne ai Allah kan shine Allah shine rabbu shine rahmanu shine rahim shine malik shine quddus haka ka suna yin in ka ce za ka tambaye tauhidul rububiyya sai za ka tambaye ka ina na ah, rahamutiyya ko rahimiyya ko a kai kashin su qudusiyya sai duk sunayen Allah ne Allah shi ne Allah shi subhana wa ta'ala duk wannan sunayen sai subhanahu wataala dole ya shi sun Allah ka kira wa yakun bin rahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu ya tsara ga musu ar-rahman nan huwa rabbi shine Allah ubangiji na la ilaha illa hu ba wanda ya cancanci bauta illa Allah subhanahu ta'ala shi kadai ya bauta na gaskiya sallallahu alaihi subhanahu ta'ala alaihi tawakkaltu ni kuma wajen Allah doga shine madogara na wa ilayhi mata kuma can ne makoma na wajen Allah yake koma komai na yana kuma wajen Allah subhanahu wataala بل لله الأمر جميعا سير به الجبال وقطع به الأرض أوفي به الموت بل لله لهم جميعا أفلم يأس الذين آمنوا الله يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا يتيم حسن الآية فتقي من دين حتى يأتي وعد الله إن الله لا يكون الميعاد sai suka yi cewa su waɗannan kafirai to mun to me yasa qur'anin naka ba zai yin da wannan mulkin annabawan suka yi ba wala wannan qur'anin sirr yarbi jibal me zai ana shi wannan qur'anin naka tunda mu'jiza ne wannan kun da ga dayu a garin makkan nan qur'anin ke tafiyar da kun mana mu samu filin noma mu samu gonaki mu samu yalwan gidaje za a ƙur'anin ka yi wani ko da gidajen ya tafi kun mana a rasu ya jibal aw qudiyati lawdu ai muna da labarin annabi Sulaiman an ba shi iska budurwa sharu, wa wa to shi ma qur'anin ka yayi wannan mana ya dinga diwon mu yana kai mu sha mu yi kasuwa mu dawo ba wahala a yanke tafiya da shi aw kullu bihil mauti ai mun ji labarin annabi Musa yana magana da da matattu ya ta sai magana su Qur'anin kama yayi haka mana a tayar mana da yin eh, hakim a tayin mana da shi mana mu tambaye shi a kan lamarin ka gaskiya ne ko ba haka ba in dai qur'anin naka mu'jiza mu zai hana yayi haka akwai mutu ya son layi Allah ce ballin layi lamar jami'a a lamarin gaba ɗaya na Allah ne malamai suka ce nan qur'ani mai ce za a yi ba za a yi ba qur'ani bai ce qur'anin zai yi ko ba zai yi ba a sai aka ce ko lamarin gaba ɗaya Allah ne in Allah ya ga dama ya yi in ya ga dama ba zai yi ba da Allah yanzu bai yi ba ya yi duk wanda ya je makka ya san qur'ani ya yi yanzu ba ba duwatsun an kankare su an yi gini a kai an huda su an yi hanya ta ciki yadda ba sa tsammanin ma an yi don ba ka taɓa tunanin za a zo a huda dutse a shiga cikin a tafi mai kafa ya tafi mota tafi kuma ga sanyi ga haske kuma kana cikin dutse ai qur'ani yayi kenan ko, sai bi jibalu aku da bi ladu ga ji ga yau sun zo ba maganan guduwa shaharun warawa wa shahar ba wai tafiyan safe za a yi tafiyan wata guda shi jirgin sama awa ɗaya yake yin tafiya wata gudan daga nan zai tashi daga daga daga nan bauchi zai tashi ya sauka jidda cikin awa hudu kasan dai wannan tafiyar shekaru ne ma ba maganan wata ɗaya ba ne ashe kenan Allah ya yi kenan ƙur'anin ya yi in ka ce a to me yasa aka yi abin da sunan sana'a ƙur'anin ne duka ai ilmin ne na ƙur'anin a ciki aka samo irin wannan ilmukan ilmi na zamani gaba ɗaya ƙur'ani ne ya buɗe shi akwai wani ilmin da dole sai da shi ake sanin iri hada ilmomin zamanin nan shi ko sunansa ma an kasa canjawa imrul jabar haka yake ko a turancin ma jabar suke kiransa don dai ka san larabci ne na da ainihin daga larabci aka samu shi wato da musulunci ya zo malai suka mai da hankali wajen karatun addini mai da hankali karatun addini kan musulunci ya kai shekara ɗari uku duk abin da musulunci yake nema an masa an gama ƙur'ani an gama aikinsa hadisi an gama aikinsa furu a duk an gama aikin duk abin da yake nema na ilminsa na kiyaye shi suke shiga ɗaukar bakwai gaba ɗaya an gama aikin gaba ɗaya sai ba lokacin ana neman ilimi kuma ma sarakunan lokacin sai suka mai da ilimi lokacin ka samo wani ilimi sabo wanda ba ci ka kawo ka tarjama shi zuwa larabci sai a ɗora tarjaman na kan mizani a ɗora gold wato zahab ya ke mata da zinari a ɗora su kai su ke ne gurgudun nauyin littafin daga fassara gurgudun zinari za a biya ka da shi sai zama malamai sun musamman wajen neman irin wannan ilmomin zamanin wajen fassara su a zama shi larabci amma da yake wancan ba ƙur'ani a ciki wannan zage da ƙur'ani a ciki sai ya zama wannan ɗin yana ba da ma'ana fiye da yadda wancan yake bayarwa misali agogo wannan agogo da yake abu na an samo cewa wani malami ne na addini ya fara nuna yadda za a aiki da agogo yana so ya san lokutansa na bautan Allah to sai da ruwa diga ruwa ɗis nan ka san diga ruwan nan kamar sakan ne ɗis ɗis to da wannan yake lissafi in wani ya diga sau sittin sai wani babba ya diga ya san an yi wannan sau sittin kenan wanda ya diga haka haka yake fitar da lokutansa haka suka samu a rubuce suka zo suka fidda shi ya zama kamar agogo da Allah ba ya kaɗo min an farko kenan wancan malamin kenan shi ya bakawa ne to duk neman aka suke za ka same su amma za ka samu shi malamin musulmi in zai yi akwai tsakaninsa da Allah akwai tsoron Allah nan to zai fahimci abin fiye da wancan kafirin akwai wani malami na ɗibbi a lokacin ana maganar ilimin greek shi ne yi ta fassarawa ba su da malamin ilmi kamansa amma wani kafiri ne na gyaru rubuta ba musulmi ba ya ce in ka zo wajen neman ɗibbu yanzu in ibnu sina ya maka sadara goma akan ɗibbu ka gane wancan malamin sai ya yi shafi goma ba gane ba ibnu sina yanzu ka tada goma akan ilmin ɗibbu sai ka gane amma shi wancan malamin greek ɗin sai ya yi shafi goma bai gane me yake nufi ba domin shi ibnu sina musulmi ne akwai tsakanin da Allah akwai wa taqullahi yu'allimukumullah da ga zai fahimci fiye da wanda wancan bai fahimta ba kuma gudu da ƙari shi ibnu sina ɗin nan tun yana ɗan shekara goma ya haddasa qur'ani ashe akwai qur'ani a jikinsa ya ba shi daman fahimta sai ban fahimta ba za ka ai ta kawo ilimi har ya zama lokacin duk ilimin da ka nema kowane iri ne kowane iri na zamani sai kai hannu addini kai a lokacin suna cewa ko bible kake so ka karanta sai ka iya larabci a zamanin zaman andalus akwai makasar da take a ondulus lokaci ita ce makomin ilimi na duniya gaba daya ko zai ya zo ka sani sai ka koma layar da ka san damun na gaskiya ilimi biya koma wajen to a makiya musulmi na duniya suka ta san ma yakin wannan gwamnati na ondulus na musulmi aka yaƙi wannan gwamnati na musulmi na ondulus aka ji aka mai da lokacin ondulus sunanta yanzu ondulus ba ta haƙatar larabawa ƙasar turawa ne su sufiyan ake ce mata amma asalin ta nan dole musulunci ta zo waje ya fi shiga ɗari shida musulunci yake tafiyar da wannan wajen an tara ilmin suka ma musulunci suka ce wannan gari ko gawa ko kafiri wanda sai da aka mata haka ko gawa ko kafiri ko da biyar musulunci su zama kafiri ko kuma a kashe shi suka jigo suka bar garin to nan da suka kokari suka gudu da tafai shi yake buga misalin sa wani misali Allah ya kiyaye gobara ya zo ɗakin ka kana da akwati iri biyu akwati ɗaya ka cika da irin na dubu dubu dubu nan ne kuma akwatin katako ne akwati ɗaya kuma sulalla ne koyin sun ne ka cika da shi shi kuma akwatin karfe ne da Allah in gobara wanne za ka fara rubuwa kai waje da shi eh? na katako don shi ake shi kai ka za a asara ci ko to dai da aka ta ma karatun ungulus malamai su cewa me kun a tsaya a ɓata lokacin ɗaukan na zamani a abin a ɗauki na addini a tsira da shi na zamanin kan ko kazi zai zai amfani da mu da shi ba ba gashi an yi ba yanzu kafirin ya zo ya ɗauka ya amfani mu da shi ce yake cewa yadda Allah ya sakare wa annabi Suleiman shaidanun aljanu haka Allah ya sakare wa manzon Allah shaidanun mutane su suna masa hidima don addinin sai ci gaba Allah ya sa haka shi mu Ibrahim da alheri shi Ibrahim radiyallahu anhu shi sa abu ya bayyana a zamanin saboda shi ya kai kuka wajen Allah yana gode wa Allah yana cewa fa qultu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu al-ilahu fa mada minni sirru wa ma'ad yasudni ma arafa allah sabab yayi kirari yayi kirari sai yace ah, idza qultu kun yakun bila tasfifi idza qultu kun يكون بلاد زبي لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني kalila. ya ce amma ni na kai matsayin daga na ce Allah yi zai mini daga na ce Allah mini na kai matsayin na gode wa Allah daga na zai Allah zai mini ya ce amma sai na mai da Allah a wakili na ya zaɓa mini abin da ya fi mini dole da ladabi shi kuma Allah sai ya mai da ni ba daɗinsa fakta ni kalilan duk abin da ba daɗe yake daɗinsa haka Allah yake mini shi da ake gode wa Allah ake cewa zamani khalqu wajin gairu mukaddari aruhu aruhu audu da'iman lahu kammada ce ni zamani zan yin farin ciki zai yi zamani sake sake fuska daɗi. kai ba dan masunta ba kullum ka ci ɗanyen kifi kai ba dan fulani ba kullum ka sha madara an mai da kai jariri a ɗaukanka a mota ne a jirgin zama ne an mai da kai jariri sai za a ɗauke ka kaji ana ce maka aje kayanka bugi kofa zauna za mu tafi za ta tafiya ta gaji wannan aje kayanka zauna rufe kofa za mu tafi abin da aka ta faɗa ɗauko ka fito za mu tafi amma za mu nufi yau aje kayanka zauna rufe kofa za mu tafi kuma tafiyan za a yi ba saboda Allah ya ansa addu'o'insa yace ya kai karan nisa wajen Allah ba zai gushe yana ƙarar nisa a wajen Allah ba sai ya ga Allah ya kama nisa ya ɗaure shi da bai shi da Allah Allah an ansa wannan addu'an ba Allah ya amsa Allah ya kawo jiragen sama an ɗaure nisa Allah ya kawo wayoyi ya ɗaure nisa kai yanzu an wuce ma duniyan ta zama ɗaki ɗaya Zai duniya ta zama ɗaki ɗaya Allah ya amsa addu'an shi wani misalin za wani musulmi yana tafiya sai ta hansu suka yanke ba igiya sai ya tashi Allah Allah Allah ka wani igiya Allah ka wani igiya Allah ka wani igiya wani mai wuce yana kusa da gidan sai ga sai ga shi kaga wannan wai anan jeje yake wa wai Allah Allah Allah ya bashi igiya sai ya igiya ta dauko ta sai ya jeje shi da ita Allah nagode na na igiya ka kawo dami guda Allah nagode Allah nagode shi yana ga masa izgini ne ko an ko yanzu magana wani musulmi ne ya tafiya sai kayansu suka yanke yana neman igiyan ɗaura kayan sai ya ce Allah Allah Allah Allah Allah ba ni igiyan ɗaura kayana wani bai hude na sai ya ganshi na kusa ya ce kaga wannan wai yana roƙon Allah nan wa bashi wa a bashi a bashi igiya sai ya shiga gida shi ya ɗauko igiya ya jefe shi da ita wai ai ya zai Allah Allah Allah ya sa addu'a sa Allah ya sa addu'a sai ya guda Allah ya ce Allah na gode na da ka iya ka mai ka mai dami guda Allah na gode don yi ne da yau ya roƙa ta Allah ya sakkare wa'annan shaidanu suka yi taiwa shi aiki suka yi ta shi aiki don tare ta kai inda ta kai don mujizan manzon Allah ne don karama wali mu mujizan annabin wali ne da haka lalle duk abin da suka faɗa nan Allah yi, duk abin da suka faɗa Allah ya yi, dama Allah ya ce da zai yi ba Allah ya ce don lamarin na Allah ne a ji Allah gida zai kuma gashi Allah ya yi, ku ta biyu na gashi an samu jiragen sa sun yanke tafiya aw ku ne bi mote yanzu matattu suna magana sai ga an sa sardauna a gidan tv gashi yana ba kusa don da ka sani ya mutu ne gashi an gashi yana magana ko ba ko gani a ce ku ne bi mote kenan mota yayi magana gashi an gani a fadai asirin Allah Allah na hadin nasa jami'an to in ga wannan annuwa su yi sahabbai su tun mutane suka nemi cewa ka ayoyin nan ba zai hana ai addu'a Allah ka annu mutane su musulunta shi Allah ya ce afalan yi asil ladina amanu Allah ya sha alhadun nasu jami'an wai su kan mumin har yanzu ba su fidda tsammanin cewa da Allah ya ga dama da duk duniya kowa ya shirya ba da Allah ya ga dama da kowa zai mutumi ya shirya yanzu ga haka Allah ya ga dama sai wanda Allah ya zaba ke ba shirya ne wala wala da gabar ba su da wannan kafirai ba za su gushe ba wato wani bala'i tana kunkusan su tana kunkusan su tawallu da bayyin diyari saboda wannan aiki suke yi na na kafi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayin da Allah yake aikowa wannan zai ja musu ba su da kullum ana kunkusan wani bala'i ana kunkusan wani bala'i da da bayyin diyari wannan ma na suka ce auta hunnan ta tahullu ko an ta tahullu da manzon Allah yake kenan cewa ita wannan bala'i mai wankwasa nan ko anan nan za su kusa da garinsu, ko kuwa manzon Allah yake wa albiji cewa tahullu qariyan da yare za ka zo ka sauka kusa da gidan da gidayen shi ya rasulullahi zuwa hudaybiya Allah ya sauka a Hudaibiya. Ah, sannan fatu ta ba manzo Allah ya sauka ah, za a shiga garin makka yake a tsaya a kwana a bayan gari suka yi tsoro sun ga musulunci ya duniya duk da ya dauka kenan hatta ya ce wa abdullah har da lokacin da alƙawarin da Allah ya maka na kariya kashin bayan kafircin na ɗaukaka kallon Allah nan har lokacin ya zo ko kuma har zuwa mutuwan da za a je nan kan yau mutum don da za a tona asiri kowa ya gane matsayinsa mai gaskiya ya gane gaskiyar da amfani gaskiyarsa mai ƙarya da ƙaryata kuma ya gane akibansa ah, mara kyau na ƙaryata wanda ya da ƙaryan da ya yi inna Allah la ya su wallahi da duk mai ji shi ba Allah baya baya baya baya kai alƙawari in dai alƙawari to lokaci ne kawai in lokacin ya zo kawai sai ga alƙawarin Allah ya cika alƙawari kuma Allah ya cika musu Allah alƙawarin har manzo da kansa yana gode wa Allah don da fatan makkata yana cewa alhamdulillah allazi anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa zama al'azab yana ga yana gode wa Allah yace Allah na gode na gode na gode yau kam Allah ka cika alƙawarin da ka mini na gode wa Allah da ya cika alƙawari ya koyi miki bawansa ya karya rundunan kafirci Ah, Allah bai kai ya cika alkawari ya ɗauka manzon Allah sallallahu alaihi sallam da lamarin har duniya gaba ɗaya ta shaida shi manzon Allah ne sallallahu alaihi alhamdulillah Thank you. ya yi shiga uku daga wajen ya furta ta daga ya ta cikin su uku ta kama shi daga ya furta uku dai cikin cikin dai ta kama shi in ɗari ma ya ce in duma ce in me ya ce ukun da ya ce cewa ba sauran ukun da ta kama shi kenan. saboda haka a mai da hankali a daina wasa da abin da yake da tsanani yake da ban tsoro a ciki manzon Allah sallallahu ya ce ku rike sunnata ku rike sunnan kalifofi na a bayana akwai wanda suke sai da rashin kunya to haka yadda ga zama cikin masu sai da rashin kunya duk mai yau sai na rashin kunya imaninsa ba ba cikakke bane inda zai yau sai na rashin kunya wai suna cewa umaru ne ya tabbatar da wannan ai umarin ya ishe tabbatar ne umarin da yake cewa da alƙar ja'akun ta zama aya uku da ya wata suwa ya na kanta kai ka faɗa wani ka isa sai da umaru fa da aka alƙar ja'akun aka tabbatar Kur'ani ne sai ce kai wannan da sun kai aya uku da wata sura na kanta amma saboda haka yanzu aya biyu ne a ta su ƙarshen tauba to wanda yake da wannan garanti cewa zai yi wa qur'ani ma ya sura ya ajiye a karɓa. ai ya isa ne mu yake wani misali malam yake wani misali wa in ka ji wani mai kuɗi a tunkawa mai kuɗi ne sai wani ya ce duk abin da kake tunkawa da shi ka faɗa na sai kowai ɗayan ka dubu ai ya zaɓi ta kai da faɗa ko ta isa ya zaki in kai wuta faɗi magana ya san ya isa ne yake faɗanta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi faɗan haɗawa a faɗa gaba uku to sai ya zama don zai abun ana wasa da abin sosai sai ta sai taron sahabbai yace gaskiya ana wasa da maganar cika uku cika uku nan Allah ya ba musulmi dama amma yana wasa da dama an baka dama ne in ka ɗayan nan to wataƙila kafin ta zama inda ta gyara halinta ko da ba ta tsafta ta koma tana tsafta yanzu shi kenan a koma aure ya koma in ya sake faruwa a sake baka dama in ya sake faruwa nan ga Allah ya maka kuwa don mutum na jin zafin a ce wani ya buga da iyalinsa sai Allah ya ce yanzu in gadda ta kake na ukun nan fa to fa ba za ka dawo ba sai wani ya kwanta da isa ni dawo banka to wani ya sa ka haƙura ka shanye za ka na ukun ba an ba mutum wannan dama kai zai yi sai ma zai ba da ukun wai to tun da haka ne suna wasa da shi mu dan baka wa kowa ya faɗi ukun ya ka ukun ya kama shi daga nan aka yi taron sahabbai ne aka aka tabbatar da ukun duk wanda ukun ne ya tabbata ya kama shi ko musamman shehu shehu tijjani baya wasa da wannan wannan wannan kabiya in dai mutum ya cika ukun nan ta kama shi ta kama shi a mai da hankali a daina wasa da daman da Allah ya baka ka bi yadda Allah ya ce ayi amma in ka in ga wata hukun ta kama sai ta aure ni in ta gama idda ta aure ya saki ta gama idda sanin ka sake zaki dawa ka neme ta in Allah ya yi a sake mai da aure Thank you. tun da tun farko tun farko ya riga ya sake fatawar ya ce wani ba wa'ade ne wani ba salafiye yake yi daga nan kasan suwa ne ne kenan ina ruwanka da fatawar irin wannan kana da yanzu shehu namu a gari dan a gara fatawar wani ba wa'ade wani ba salafiye ga haka da shehunka abun nuna wa duniya ya haka da wani wancan fatawar wani Allahu akbar nan, lokacin shi na wannan waje nan gidan kafin a mai da shi masallaci haka shi na zaune inda yake zama barandan nan Allah sa mu ne sa ina yau ya tambaye shi lokacin ana magana da yudu istiraha ta din nan ta cika gari lokacin da yudu istiraha da aka yi kayan ka ba a yi ta magana da yudu istiraha sai wani aka maka Allah yanzu an zo wani ana ana irin zaman yudu istiraha nan me hukuncin sa to ni dai malamai na zo koya mun sallah ban ga suna yi ba kuma malamai na sun ishe ni wanda yake neman in bar fatawan malamai na in koma fatawan malaminsa sai ya kawo mun malamin da ya fi malami na tukunna sannan in bar fatawa na in kuma kan fatawan malaminsa to ai ko kaman malamin na ma ba su da shi balle wanda ya fi malamin ne. na ruwan da fatawansu karkar shi wanka na malamin ka ya da mutanensu na na niyan tahajjudi niyan zai ni mana ai niyya niyya zuciyanka take da ka zo masallaci da niyan wannan sallan Allah ya ga niyan ai kawai shikenan ka yin zai hajji ya san Allah ya san me kawo ka kuma Allah ko da barbacci kai ma yana ji ko balle Hausa da Fulatanci na ce Allah ko da bacci kai yana jin ka balle da haka da faranci balle ranar ci kuma Allah ya dukan bukatu Allah ya dukan damuwa Allah ya dukan damuwoyi Allah ya dukan bukatu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu Allah ya zama lafiya a kasar mu mawata kuma sun ci Allah ta muke su maka sun ci Allah wani maganin su a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu mu Allah ya saka mata alheri Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara jawo da kwanansa Allah ya kara wata da nasara da kafin jiki Allah ya kara mai daga cikin albarkatansa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya wa za a yi duka Allah ya biya mana Allah ya sa wuce wanda aka musu gafara aka musu rama wanda za a yanta wannan wata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kafi azumin Allah ya kafi ibadu